الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da kasancewa a wannan gari mai albarka garin ɓaure ƙaramar hukumar ɓaure a jihar katsina a najeriya godiya ta tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala mai haɗa fuskokinmu a wannan lokaci kuma a wannan rana a wannan shekara mai albarka fatanmu Allah ya ba mu dacewa ya ba mu ikon faɗan daidai ya ba mu ikon kaucewa kuskure ya ɗora mu akan tafarkin magabata ina lalai maraba da 'yan uwa baki da suka zo daga ƙauyuka daban-daban a wannan jiha ta katsina da ma wajenta ina kuma roƙon Allah ya sa mu gama lafiya game da kowa gidan shi lafiya zan yi magana akan tasirin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wajen samar da zaman lafiya da security da kwanciyar hankali a cikin al'umma da kuma hadarin riko da bid'a da rungumanta da aiki da ita da irin sharrin da bid'a take dauke da shi a cikin al'umma abu na farko ina sanar da yan uwa cewa ni'imomin Allah tabaraka ta'ala akan bayansa suna da yawa ba za su girdugu ba kuma babban ni'ima da Allah ya yi wa mutum da aljan a wannan zamani ko a wannan lokaci shine aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Muhammad dan Abdullahi afdalus salati wa tammut taslim manzo Allah ya isar da sakon da Allah ya turo shi manzo Allah bai boye komai ba ya isar da addini ala tamami wal kamal komai ya karantar da shi ba abin da ya bari duk abin da yake sunan addini ne da za a bauta wa Allah da shi to tabbas annabi yayi bayaninsa sai dai jahilcin mutum ya sa ya kasa ganewa rashin karatun mutum ya sa ya tuhumci addini da ta waya ko ci baya kenan ba mu da bukatar wani ya kawo mana wani abu sabo wanda annabi bai yi shi ba da sunan addini a yau ya shuka mana shi tunda annabi ya cika addini ya yi bayanin addini ala tamami wal kamali imam muhammad ibn muslim ibn shahab ibn zuhri Allah ya masa rahama yana cewa manna Allah azza wa jalla ar-risalata wa ala rasulillahi sallallahu alaihi sallama, al wa alaina taslim ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana cikakkiyar baiwa ya taimake mu da ya turo mana da annabi alaihi salatu wassalam shi ɗin aka ɗora masa nauyin ya isar da sakon Allah mu kuma aka ɗora mana nauyin mu miƙa wuya gare shi haka imamul bukhari ya ambaci wannan hadisin a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu yasimuka minan nas Allah yayi bayani yace laqad manna Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حقيقة الله wa مؤمني بيوى yayin da ya aiko musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su ayoyi na Allah yana tsarkake su ya koya musu ƙur'ani ya koya musu sunna annabi ya rayu ya koyar da alkur'ani annabi ya rayu ya koyar da sunna sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da mutane da suna kan wato bata mabayyaniya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi na Imam al-Hakim yace inni qad taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma hakika na bar muku wasu abubuwa guda biyu ba za ku taba bata a bayan su ba kitab wa sunnati na bar muku alqur'ani na bar muku sunnata duk wanda ya riko da alqur'ani ba zai bata ba duk wanda ya riko da sunna ba zai taba bata ba musulmi abin da yake wajibi a gare ku shine ku riko da alkitabu da as-sunna ku riko da alqur'ani ku riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lan tadhillu ba'dahuma annabi ya muku albishir cewa duk wanda yake addini ya rike alkitabu wa sunna ba zai taba bata bayan su ba don haka abin da yake kan malamai wajibi ku koya mutane alkitabu wa sunna ku ji tsoron Allah malamai kada ku dora su mutane mabiya akan bid'a kada ku dora su akan son zuciya ku dora su akan Allah ya ce ku dora su akan annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wata'ala ko ce yayi wa al'umma baiwa ta malamai da suka yi mana bayani dangane da fahimtar wai me ake nufi da wannan sunna din ita sunna don a gane ta a yi wa Allah bauta cikakkiyar bauta da wannan ainihin wato sunna din kamar yadda wato akan ce duk abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna kullu ma ja'a fil kitabi was sunna to ana ce da shi sunan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana sunna tana zuwa da ma'anar jaka ne guda biyu alƙur'ani da hadisi a ɗungurungun a dunkule ana ce da shi mai sunna hadisi ya zo cikin bukari hadisi na dubu biyar da sittin da uku Manzan Allah yana cewa famar raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci ta baya tare da ni A nan abin da ake nufi duk wanda ya kyamaci abin da ya zo a cikin alkur'ani ya kyamaci abin da ya zo a cikin sunnar annabi baya tare da ni kenan ka ga anan famar ragiba an sunnati ana nufin famar ragiba yani amma ja a fil kitabi was sunna duk wanda ya kyamaci abin da ya zo a cikin alkur'ani da abin da ya zo a cikin sunna to baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani wurin sunna idan an ce ahlus sunna ko an ce kai riko da sunna ana nufin kai riko da hadisin annabi kun ga can na ba ku bayanin ma'anar sunna shine abin da yazo a cikin alqur'ani abin da yazo a cikin hadisi to wani gurin sunna tana zuwa da ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idza utifat ala alkitabi idan an yi adafinta an jona ta an makalata akan alqur'ani shine Allah ce ya ayyuhan nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in tasamtum bihi na ya bar abinda in kun yi riko da shi kuka kama falan tadillu abadan sai ce kitaballah wa sunnati nabiyhi ka gani kitaballah wa sunnati nabiyhi alqur'ani sunna annabinsa to kenan kaga anan tunda annabi ya ce alqur'ani sannan ya ce wa sunnati nabi yayi atafi yani atafa sunna ala alkitab yana nufin hadisin manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi ce inni battarattu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati kamar yadda nayi bayani hadisin Imam al-Hakim sunna takan zo a shari'a tana nufin kishiyar bid'a duk abin da yake kishiyanta bid'a yana zuwa da ma'anar mai as-sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Irbat ibn Sariya fa innahu man ya'ish minkum فسيرى Fa كثيرا فعليكم sunnati. wa sunnatul khulafa'ir rashidina yace ku koyi yace da duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku duk wanda ya nisan kwana a cikin ku to zai ga sabani mai tarin yawa Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ƙara wa manzan Allah matsayi yau gashi nan mu ma da bamu da shekaru masu yawa muna ta ganin sabani dare da rana kullum sabani ake yi wancan ya kaza wancan ya kai gabar wancan ya kai yamma wani ya ce kai kudu wani ya buga ka arewa wani ya danna ka sama wani ya ce shiga ƙasa wani ya ce ka zama jemagi kai ta yawo ko ina kai ne can kai ne can kai ne can duk mutane an rudar da su an hana su bin hanya wacce take tsayayya ga sabani dan muna gani manzo Allah ce duk wanda ya nisan kwana a cikin ku fasayrat tilafan kasira to irin wannan zamani idan ya zo annabi ce fa alaikum bi sunnati na hore ku ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidina da sunnar halifofi wato shiryayyu masu shiryarwa manzo Allah yake cewa tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajiz ku riko da sunna ku ciza sunnan nan da haƙwaran ku masu ƙarfi wa iyyakum ahirdan ku ku nesa wa muhdathatil umur abubuwa waɗanda suke ƙirƙirarru na ƙarshen zamani fa inna kulla muhdathatin bid'a dukkan abin da aka kirkiro shi bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan abin da wato bid'a wacce take a duk wata bid'a wato bata ne hadisin Imam Abu Dawud da ya ruwaito shi hadisi na da 4607 kaga wannan yana nuna mana cewa wato abin da ya kishiyanci duk abin da ya kishiyanci wato sunna shine ake ce da shi bid'a manzo Allah ya ja muku kunne ya ce kada ku bi bid'a ku nisanci bid'a ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menene bid'a za mu zo mu yi cikakken bayani akan bid'a amma don mu ji daɗin tafiya a hanya bid'a shine wato ihdasu amrin fi dini a ƙirƙiro wani abu a cikin addini a ƙirƙiro wani abu a cikin addini na ce muku a cikin addini ala ghairi misalin sabiq ba a samu wani misali daga Alƙur'ani ko daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko daga salafu salihu salafu salihu salaf magabata na kwarai ba su san shi ba ba su taɓa yinsa ba a zo a bautar da mutane a ce sai sun yi shi ga abubuwa na yau kuna gani ƙarara waɗanda an azabtar da mutane ana cewa sai an yi sai an yi amma babu aya a kai babu hadisi a kai ra'ayi ne tsagwaro haka kawai wasu suke kaɗawa abin ƙararrawa suka ce sai an bi suka ce sai an yi amma idan ka rutsa suka ce a bada aya a bada hadisi ba aya ba hadisi sai a shar sai zagi sai cin mutunci wannan shi ne ba zai taba mai yadda shi addini ba da haka musulmi ya kamata ku zama wayayyu duk wanda ya kawo muku wani abu da sunan shari'a da sunan addini ku ce ina aya ku ce ina hadisi ku ce ina magana sallah ku ce ina aya a ba mu hadisi in dai abu ne da za mu bauta Allah da shi to sai an taimaki wannan abun da hujja min alkitabi was sunna idan kuma babu ka je ka rike kayanka ka je kai tai amma mu ba za mu aikata abin da yake bid'a bane ba dan manzo Allah ya ga mana bid'a bata ce kuma dukkan bata tana cikin me tana cikin wuta ko da ku an mata kwalliya ko an mata kararrawa ko an kayata ta watakila an ba da hutu ma a yi ta ko wani abu makamancin wannan wannan duk baya ne da ita ne ya rab amin ya Allah sunna wani lokacin tana zuwa da ma'anar wato mandubin abu ko kuma mustahabbin abu shine abin da ya zo a shari'a ma ja al'amur bihi ala sabili listihbab abin da shari'a ta yi umarni ta ce a yi shi amma a hanya ta mustahabbanci la ala sabilin ijabi ba wai a hanya wacce take ta wajibci ba wannan shine itlaqin fuqaha'u yaran malaman fiqhu kenan a bada umarni ba umarni na dole ba ana ce da shi sunna shi sa a fiqhu ake cewa ai sunna kanwar farilla ai ina fata ana fahimta kun ga ai muna da farillan alwala farillan sallah muna da sunnonin alwala muna da sunnonin sallah kenan sunna tana iya zuwa da ma'ana a shari'a Abin da aka ce a yi amma ba dole ba ina fata ana fahimta amma ba a tilasta ba amma ba a tsananta hukunci aka ce wanda bai yi ba za a yi masa azaba ba dan damar ana gane bambancin sunna da abin da yake ba sunna ba da wajibi shi wajibi duk wanda bai yi shi ba akwai azaba a kai. duk abin da aka ce ka yi shi idan baka yi ba akwai ukuba to wannan ya zama mai ya zama wajibi amma sunna ba umarni ne na wajibi ba kamar misali akwai hadisi da ya zo na imam bukhari hadisi na ɗari takwas 887 wanda ala ce laula an ashqa ala ummati a cikin bukhari da ba don kada na tsanantawa al'umma ba la'amartum bisiwaki inda kulli sala da na umarce su duk lokacin da za su yi sallah da sai sun yi asuwaki sun goge baki to kenan kaga anan umarni da a yi asuwaki idan za a tada sallah Allah annabi ya ce a yi asuwaki ya zama mutum yana da asuwaki a aljihunsa idan an yi ga duka sallah za a tada sallah ya goge bakinsa wannan umarni ne amma na sunna sunna kanwar farilla umarni ne ba na dole ba yanzu da wani zai ce a'a ni ba da asuwaki kuma ni ban yi ba to ba wanda zai mai azaba kuma ba wanda zai ce ya saba Allah ko a ce ya ai masa ba. sai dai kawai ya bar me ya bar falala kenan ya ku ahlus sunna ku sani yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kan na tsananta muku ba da saboda muhimmancin yin asuwaki in za a tada sallah da na ce kowa sai yayi asuwaki idan za a kada kamar sallah kenan yana da kyau musulmi yana da asuwaki a aljihunsa da zarar an zo za a yi sallah ka yi ainihin wato asuwaki ko za ka shiga masallaci ka goge bakinka ko bayan an gama ta da ikama ka goge bakinka wannan sunna ce kaga umarni ne annabi ya bayar amma la ala sabilil wujubi ba wai a bisa hanya ta wajibci ba sannan damun sanannen abu ne duk musulmi ya sani cewa a shari'ar musulunci akwai aswaki aswaki umarninsa ba umarni ne na dole ba ba umarni ne ba daidai yake da umarnin wankan janaba ba yanzu kowa ya sani wankan janaba dole ne yanzu da za ka samu mutane guda biyu a wannan an ce wankan janaba ya ƙi yayi sai je ibadarsa haka wannan an ce aswaki ya ƙi yayi sai je ibadarsa haka a cikin su wanne ne fi girman zanubi wanda ya ƙi yin wankan janaba dan shi ana jin tsoron ma in yi ibadar sama Allah bai karba ba amma suwa kifa na'am an ce ai an so ai sai a ce ka bar sunna kenan sunna tana zuwa da ma'anar me tana zuwa da ma'anar kanwar farilla abin da yake ba na dole ba shekul islam ibn taymiya yana da littafi da yayi magana a kan wato labzu sunna fil qur'an lafazin sunna a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan lafazi na sunna sunna a wurare masu yawa a cikin alkur'ani sai mu gane ashe an ambaci wannan kalma ta sunna sunna a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban a wata ayar cikin suratul isra'i aya ta 77 Allah ya ce sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila kaga nan an ambaci kalmar wato sunna anan gurin Um, abin da ake nufi da sunnata man kad arsalna ana nufin adata as-sunna huna ni bi ma'ana al'ada ma'ana adatuna fil ladina kafaru bi rusulina al'adan mu dangane da mutanen da suka ƙaryata manzannin mu ko kuma suka cutar da su suka fita daga bin umarnin manzannin mu shine sunnata kenan Allah yana kawo ya kawo kalmar sunna yana nufin al'adar mu yanda muke abu a wani gurin Allah tabaraka wata'ala faɗa kamar yadda cikin surar azabi aya ta takwas. Allah ce ma kana ala nabiyyi min harajin fi ma farada la yace sunnatallahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura as-sunna anan tana nufin wato hukuncin Allah dangane da annabawa sunnatallahi fil ladina khalaw min qablu ana nufin hukumullahi fil anbiya'i hukuncin Allah dangane da annabawan da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance yana umartan manzanninsa da annabawansa su aikata wani abu da yake akwai cutarwa ko kuntatawa a gare su ba shine sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura a wani wurin daban Allah ya faɗa a cikin suratul ahzabi yace Mal'uni mal'unina aina masu suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatan lahi fil ladina khalaw min qablu haka yadda maimaitawa walan tajida li sunnatina tahwila aya ta 61 zuwa aya ta biyu a cikin suratul azabi to anan gurin mai sunna kike nufi irin wancan ma'anan ne a can gurin duk a cikin sura ne guda ɗaya suratul azabi ko kuma duk ma'ana akwai bambanci anan a sunna ana nufin a tariqatul masluka min jihatul hikima hanyar da aka bi ta hanya ta hikima wato shine Allah tabaraka ta'ala ya kaddara a kashe waɗanda suka yi munafurci ainihin wato ga annabawan Allah kuma suka yi ƙoƙari su raunana da'awa ta annabawan Allah ta hanyar yin munafurci da yaɗa ainihin wato zance shine Allah ya tsine musu albarka munafukai kenan mal'uni na tsinannu aina ma su ukhidhu wa qutilu taqtila sunnata sunnata Allah sunnar Allah ma'ana Allah ya riga ya kaddara wata hanya ne da ku bita dan daukan mataki da bada kariya ga annabawan Allah tabaraka ta'ala ibnu taymiya yace a wani wurin Allah ya faɗa dangane da kalmar sunna a cikin suratu fatir aya ta 43 Allah ce istikbaran fil ardi wa makara sayyi wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi fa hal yanzu runa fa hal yanzuruna illa sunnata al-awwalin kaji sunnata al-awwalina falan tabdila kaga yace sunnata al-awwalina sunna walan ko falan li sunnati tabdila walan li sunnatillahi tahwila kaji sunna sunna aya daya an faɗi sunna uku ina fata ana fahimta wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina kaga guda daya falan tajida li sunnatillahi kaga guda biyu tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila duk a cikin suratu fatir to me ake nufi da sunna a cikin wannan aya ta suratu fatir hanyar Allah tariqatullah hanyar Allah tabaaraka wa ta'ala a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> yayi bayani a cikin suratu ghafir aya ta 85 falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana Allah ce sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun anan ma Allah ya ambaci sunna me ake nufi da sunna anan shi ma dai ana nufin hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sunnanta da ya kaddara wa al'ummomin da suka ainihin gabata a wani gurin Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul fathi aya ta 23 Allah ya ambaci sunna yace sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunna sau biyu Allah ya ambata anan anan sunna ana nufin al'ada adatul lahu yansurul mu'minina al'adar ubangiji ne yana taimakon mu'minai tabaraka ta'ala wuri na bakwai a cikin suratu ali imrana aya ta 137 Allah ce kan khalat min qablikum sunanun nan ko sai ce sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin kaga anan Allah ya ce sunan abinda ake nufi da as-sunna anan ana nufin wato al'umam as-salifa al'ummomin da suka gabata kaga anan mutane ake nufi jama'a ake nufi qad khalat min qablikum sunanu. ai qad khalat min qablikum umamun as-sunna huna bi al-umam wuri na takwas a cikin suratul hijri aya ta goma sha uku Allah ya ce la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalina sunnatul awwalina abinda ake nufi da sunnatul awwalina wa ta'ala bil ihlaki bil ihlaki abubuwan da Allah ya aukar a duniya na halakar da waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah cikin al'ummul khaliya wuri na tara a cikin suratul kahfi aya ta hamsin da tara wa ma an nasa an yu'minu a humul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw humul azabu qubula me ake nufi da sunna anan anan ana nufin halakarwa ka duba kalmar sunna yadda Allah ya ta jujjuya ma'anarta sunna anan ana nufin wato halakarwa shekul islam ibn taimiyya ya yi waɗannan bayanai a cikin wannan littafi nasa saboda tsabar kulawa da malaman ahalus sunna suke da shi akan lafazi na ainihin wato sunna a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani wato dangane da kwadaitarwa a bi sunnar manzan Allah din sallallahu alaihi sallama kuma ya tsoratar akan a nisanci aikata bid'a haka a cikin alkur'ani kafin hadisai ayoyi barkace da ba za mu iya ƙididdige bayaninsu a wannan majalisi ba da suke nuna mana akan wajincin riko da alkur'ani da kuma haɗarin riko da suna jama'a haɗarin wato haɗarin riko da bid'a muhimmancin riko da suna, da kuma haɗarin ainihin wato riko da bid'a kuskuren lafazi ne don haka mu yi roƙo da abin da Allah ya gaya mana sai mu samu zaman lafiya don halin da al'umma suke ciki dole ku waiwaici ƙauracewa ƙur'ani da karantarwa annabi da suka yi musamman musulmi Allah yana iya jarrabansu da fitintinu yayin da suka juya wa alƙur'aninsu da sunansu baya wanda zai ta ah, to ai ga ƙasar kafirai suna zaman lafiya ga ƙasar arna suna zaman lafiya yau ai damar su kafirai ne damar su yan wuta ne damar su halakakku ne kowa ya riga san da wani, amma kai da kai alkawari zaka bi Allah zaka bi sunnar maza Allah sallallahu sai kai munafurci ko kuma kai yaudara ko kuma kake da'awa a baka amma ka ki ka aikata abin da Allah yake ka aikata ko a cikin hukunci ko a cikin mu'amala ko a cikin kasuwanci ko a cikin zamantakewa ko a cikin wato al'amura na yau da gobe ashe ana bin musulmi bashi dangane da riko da abin da Allah ya ce da riko da manzo abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Qur'ani ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaquna Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wannan hanya ta ce mai kakkiya ku bi ta ita ce hanyar musulunci Allah ya ce ku bi musulunci kar ku yi kwana kwana kada ku bi wasu hanyoyi rassa da aka lillika wa musuluncin da yawa akwai waɗanda suka shiga 'yan katsuro suka makale da musuluncin suka shishigar da wasu abubuwa waɗanda wallahi ba sa cikin musuluncin. mutum ya zo ya ce ayi ayi ayi amma kuma bayi da dalili bai da hujja to Allah ce wala tattabi'u subula na ba ku hanya kwaya ɗaya wa anna hadha sirati mustaqiman ga hannata nan miƙaƙiya tarwal har zuwa gidan aljanna ku bi ta wala tattabi usubula kada ku bi hanyoyi hanyoyi na gefe annabi da ya zo musu bayanin wannan aya sallallahu alaihi wa sallama sai ya zana dogon layi wannan practical aspect kenan teaching practically a karantar da mutane a aikace sai zana layi yace to wannan za ku yi tabi dodar ba kwana ku tabi ku ta tafiya ku ta tafiya sai zara wasu hanyoyi a gefe da gefe shan yayi can wancan yayi kudu wannan yayi arewa wani yayi sama wani yayi nitsa ƙasa wani yayi kudu wani yayi can yace wala Tattabi subula kar ku bi na hanyoyin wannan sahabbai ke gayawa gashi Allah ya kawo mana hadisan yau gashi nan mutane malam yadda suka kaurace wa haƙiƙanin musuluncin suka zo suna bin wani abu wanda ba musulunci ba kowa yana gani ƙarara sai dai tsabar bala'in san zuciya da ra'ayin da kau mutum ya iya riƙo da gaskiya Allah ganar da mu Allah ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu yace faqad dalla wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina Allah tabaaraka ta'ala yace bai dace ba ga mu'mini namiji bai dace ba ga mu'mina mace idan Allah da manzan Allah suka yi hukunci idan qadallahu wa rasuluhu amran da Allah da manzan Allah suka yanke hukunci akan wani abu wai musulmi ya zama yana da zaɗi ya ce ni ga ra'ayina ni ga fahimta ta ni ga abin da zan bi ko ni ga abin da malamai na suka gaya mu. akwai wani malami damun da yake da wata magana bayan Allah ce annabi ya ce akwai wani wanda yake da kima sama da kima alqur'ani da hadisi wai wani yace mu wallahi in je malamin to abun da malamin yace ko wuta yace ka ji mai gajeren tunani ka ji rashin hankali to abu da malamin mu ko wuta yace mu shiga wallahi sai mun shiga in ka shiga wutar dan wuta ne kai banzan bazara karanta da ba wani ba wani mutum guda ɗaya da ake masa wannan makauniyar biyayya babu shi ya ce ka shiga wuta ka shiga ai an taba yin tafiya wata rana annabi ya nada wani wani sahabi shugaba ne a cikin wata runduna ta yaƙi za a tafi yaƙi sai da suka je ya hura wuta ya ce wa sabai duk ku shiga ai eh, shugaban ba ya ce ba annabi ya ce ku bi ni ba ku yi min da'a ba ya ce ku shiga wani ya yunkura zai tafi ya ce kai wasu kuma suka ce kai kai yace ba an ce ku bi ni ba sai suka ci a ah, suka yi tunani suka yi tunani suka ci a ah, to ai mu gudun wutar ce mun guji wutar ce muka ba annabin kuma ya samu biyo ka ah, to me amfani mun biyo kuma ka samu shiga wuta yake ba amfani suka koma gida amin suka koma gida sai suke ba manzon Allah labari yace tab ai da kun shiga da bara ku fita bayi kaga jahilci da rashin ilimi da rashin zama a wajen malamai na sunna su karantar da kai hakikanin addini shi sa mutum zai bude baki ya ce wai mu ba mu zai ruba mu dumolin mu mu wallahi kaza kaza malamin ka waye malamin ka mai tsuguno malamin ka mai bawali mai kashi mai san zuciya da ra'ayi dan adam ne yana iya canjawa yana iya faɗan daidai shi malami bari ku ji malami yana da daraja yana da kima yana da matsayi a wajen Allah a wajen addini a shari'ar musulunci idan ya yi umarni da abu Allah abu banzan Allah a nan yake da kima yake da daraja amma duk lokacin da malami ya amfani da rawaninsa ya yi amfani da dogon carbinsa ya yi amfani da bakinsa ya amfani da fasaharsa sai ya kauce wa alkur'ani ya kauce wa sunna sai a ce malam Allah shirye da kai mu dai muna kan alkur'ani da sunna wannan ita ce tarbiya ta alkitabu wa sunna wannan ita ce tarbiya ta karantar musulunci amma ba a zuwa a yi wani mutum biyayya ko waye wajen sabawa Allah ka ahlari kun karanta amma kun manta ga ahlari kun karanta amma kun manta ga hadisin manzon Allah kun karanta amma kun manta ahalari me yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar Allah fihi bai halatta ka aikata wani aiki ba wani ne yace kai kai kaga ya kamata kai sai ka san hukuncin Allah a cikinsa. sannan ya ce lafa'ata li makhluqin fi ma'siyati al ba a biyayya ga wani abin halitta ya shi wajen sabawa Allah khaliqi mahalici to ya zaka zo ka bi wani a duniya ba wanda yake da daraja a idan ka sama da mahaifinka mahaifiyarka wannan su ne number one ɗinka a babi na daraja a babi na matsayi a babi na kima ba wanda yake sama da iyaye amma ƙur'ani mai yace akan iyaye wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudaihuma da iyaye za su yi kokarin su matsanta maka su sa kaka saba wa Allah har kai shirka da Allah mai qur'ani yace fala tuti'uhuma kada kai musu da'a ga annabi Ibrahim ya sha fama da mahaifinsa mahaifi sosai da ya ambace shi da ya haife shi yayi kokarin sai ya dora shi akan aqidarsa ya dora shi akan aqidarsa ta bautar gunki shi kuma annabi Ibrahim annabin Allah ne suka yi ta fafatawa koma cikin suratul an'ami da Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana yadda annabi Ibrahim yake yake wa'azi wa babansa ka duba matsayin uba duba daraja na uba amma an ce ku raba gari da shi in ya umarce ka da sabon Allah wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin malakuta نري wal ملكوت السماوات والأرض min من الموقنين qur'ani yake cewa a ah, tunda lokacin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara amma yan bidiyan sun zo fassara ayan sai ce a ah, ba babansa bane kawunsa ne waffansa ne a ah, ubansa ne qur'ani yace li abihi baban shi kar wani ya zo mana wata fassara ta kaucewa kun san na gaya muku babban da kaucewa tun farko na gaya muku ban da kaucewa wa id qala ibrahimu li abihi menene kalmar al'abu a larabci shine uba Allah yana talaucin kalmomi ne ya kasa cewa li annihi ko ya kasa cewa li khalihi ga kalmomi na larabci da za su dauki ma'anar babba ko kawu amma yaya Allah zai ce mana abihi wani ya zo ya ce a'a ba abihi ake nufi ba kuma babu supportin na sunnar annabi ba annabi ne ya zo fassarawa ya ce a'a ba babansa bane ba a'a annabi ma ya fassara shi da matsayin mai baban shi ya ce wa babansa yanzu za ka riƙi waɗannan gumaka a matsayoyin a matsayin alloli abin bauta asnaman aliha ka bar Allah ka zo ka rike gumaka kana bauta musu ya kai babana yace gaskiya ina ganin kai da mutanenka kuna kan bata mabayyaniya kaga anan ya ja daga shi dai ba zai bi abin da. ko da mahaifinsa ne gaya masa ba in dai wannan abin ya saba Allah dan Allah ya dada taimakon mu mu dada fahimtar wannan ayar sai ya mai da mu cikin suratu maryam yadda ya ta cewa ya abaci ya abaci ya abaci ya abaci ya abaci la ta abu da shaitana inna shaitana kana a tsiya annabi ibrahim shi ce ya abaci a can qur'ani Allah ya ce iz qala ibrahimu li abihi babansa da yazo nan kuma yana magana da shi directly yace ya abaci ya babana karka bautawa shaitan lalle shaitan ya saba wa Allah ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya babana ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba yana nufin Allah ya bashi annabta kai ba annabi bane ka bi in shiryar da kai hanya wacce take madaidaiciya wannan ya abati ya abati ya abati din nan wai waye yake cewa abati annabi Ibrahim kuma yace baban shi ka duba nan mahaifinsa yake yi wa wa'azi cewa me kada yayi bautar gunki to yaya wani zai zo kawai sai ya bata rai kawai ya ce maka ka yi kaza sai ka tashi ka je ka ta yi kawai a zira maka tukunya a kanka a ce wai daga nan wai ka tafi lagos ka ta yi tukunya kuma a kanka ai ka sa akwai damuwa daga nan kafin ka tsallaka can ma za ka fada wani kwari ka je ka gugguje ka kakkare tukunyar ma ta fashe kar ka yadda su tsora ka akan duhu ka ce su ɗora ka akan haske duk abin da aka ce ka yi baka gane ba ka ce a yi bayani ba ban gane ba ka ce bayani bayani dan ƙur'ani ma cewa wa annabi li tubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim ka yi wa mutane bayani bayani abin da aka saukar musu wani abu rufa rufa a rurrufe a rurrufe a a sai an yi bayani dalla dalla babu wani maganar ɓoye-ɓoye ko wani kwane-kwane kuna fatan kuna fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mu cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim su kiyaye a hirɗinsu ku shiga taitayinku waɗanda suke saba wa umarnin annabi an amrihi abdamir huna yarji'u ila annabi sallallahu alaihi wasallama kar ku saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kar ku saba wa umarnin Qur'ani ko kar ku saba wa umarnin Allah saboda fitina za ta same ku ko kuma azaba mai radadi kaga anan an ce mana mu riko da abin da Annabi ya zo da shi kenan mu riko da sunna kenan mu riko da alqur'ani kenan mu riko da abin da Allah ya zo mana shi in ko ba mu yi ba ai ko fitina ta same mu yanzu ba gashi muna cikin fitinar ba ba gashi zahiran miraran muna cikin tashin hankali ba mun kasa gane ina ne hanyar da za ta bullar da mu ta wuce da mu mu dawo kan qur'ani mana mu dawo karantarwa alqur'ani mana mu dawo maganar manzon Allah mana karantarwarsa sallallahu alaihi wasallama Allah ce kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kikkiawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me neman gamuwa da Allah lami lafiya mai neman gamuwa da kiyama lami lafiya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce a wata ayar cikin suratul nisa'i fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima walau anna katabna alaihim an iqtulu A aw jumin min diyarikum ma fa'aluhu illa min minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idan la'ataynahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاصون أولئك رفيقا waɗannan ayoyin gabaki ɗaya suna magana ne akan mai abi Allah abi manzon Allah me mutane suke nema ne a duniya wai me ake so ne jama'a Allah ce ba za ku taba yin imani ba ba za ku taba yin imani ba sai kun sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai yin hukunci shine alhakimu shine alkali shine hakimi shine mai yin hukunci a tsakaninku dangane da duk abin da kuka yi sabani sannan idan annabi ya yanke hukunci sun malaya jidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kada ku samu kunci da damuwa dangane da abin da annabi yanke hukunci duk abin da aka ce manzo Allah ne ya faɗa sami'na wa ata'na mun yi imani mun bi ba annabi ne ce ba mun sallama to amma fa kaji annabi aka ci duk wani mutum wanda ya faɗi wata magana in dai ba annabi bane sai an bincika wallahi ko sahabi ne kaga darajar manzo Allah kaga kimar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun malaiji dufi an fusi maharajin min ma qadaita wa yusallimu taslima su miƙa wuya mikawa a ƙarshen ayoyin Allah ya ce wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti wa rasula to wannan yana daga cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima ya rabbi kai mana ni'ima ya Allah ka sanya mu cikin wanda kai musu ni'ima wa man yuti illahi wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kana tare da annabawa was-siddiqina kana tare da siddiqai wash-shuhada'i kana tare da shahidai wa Hassuna ulaika rafiqa kai wadannan an ci sa'a abokantaka da wadannan yayi kyau kwarai da gaske wa kafa billahi alima kenan ba abin da yafi zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa shine mutum ya zama yana rayuwa alal kitabi was sunna duk abinda zai je ya dawo wallahi baka da damuwa ka kwantar da hankalinka Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun ku bi abin da aka saukar a gare ku daga ubangijinku me aka saukar a gare ku daga ubangiji shine alqur'ani da Allah ya saukar da alqur'ani sai ya hada ku da waye zai fassara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata ayar Allah ce man ya'ashu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauce wa bin Allah ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to sai mun hada shi da shedan fa huwa lahu qarin shi yasa duk wanda yake bin bid'a billahi azimu yana tare da shedani da yake jagoransa Allah ce wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun waɗannan shedanu suna juyar da su suna batar da su dangane da barin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma suna tsammanin ma shiryayyu ne a wata ayar Allah ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu wa atiiu rasula ku bi Allah ku bi manzan Allah ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wa ulil amri minkum da shugabanni jagorori a cikin ku idan sun umarce ku da abin da yazo da umarnin Allah da manzan Allah ba saba wa Allah ba fa in a fi shay'in idan kawai jayayya a cikin wani abu farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila a aya ta goma Allah ce kul ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma khummila wa alaykum ma khummiltum wama wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin kaga anan ma Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata ayar ta sha ɗaya Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da abinda annabi ya zo muku da shi ku yi riko da shi ku kamu da shi da abinda annabi ya hana ku ya jama'a ku guji wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hane ku Allah ce inna innallaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin ukuba ne aya ta sha biyu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah ya kwanda kai imani kada ku wuce gaban Allah kada ku wuce gaban manzon Allah sallallahu ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim yin bid'a wuce gaban Allah ne yin bid'a wuce gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aya ta sha uku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kun da ku imani ku amsa wa Allah ku amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka kiraye ku ko idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku me zai rayar da ku ya rayar da imanin ku da zukatan ku shine wa'ayi alqur'ani da sunna ku amsa wa Allah wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna aya ta sha hudu. قل in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yakfir lakum dunubakum Allah ya ce ka gaya musu ya manzan Allah idan har kuna son Allah alamar son ku san Allah ku na gaskiya shine ku bi manzan Allah idan kun bi manzan Allah Allah zai so ku Allah kuma zai yafe muku zunuban ku ka duba bin annabi yana haifar da abubuwa guda biyu a wannan aya Allah ya soka in ka bi annabi kuma son annabi kadai kana sa annabi kana kaunarsa ma'ana soyayya da biyayya gare shi ake nufi ba wai kawai mutum ya faɗa a baki ni ina son sa kana kada ganga kana son sa amma ka shige mu kana kada ganga kana son sa magariba ta zo ka ji kai sallah ba wannan faɗa a baka ba a aikace a mu'amalance a kasuwance a zamantakewance a shige da fitance ko ba wai mutum yana waka yace yana son annabi ba alhali kuma shine lamba ɗaya cikin mai yaƙar masu annabi ba wannan ake nufi ba wa yakfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim aya ta sha biyar Allah ce inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ai mu'mine na kwarai kaɗai zancen su yayin da aka ce ku zo ku bi Allah ku bi manzon Allah in dai mu'mini ne cewa yake sami'na wa ata'na mun ji mun bi ku faɗa. sami'na wa ata'ana mun ji mun bi in dai abin da Allah ya ce ne in dai abin da manzo Allah ya ce ne to mun ji mun bi mun yi da'a wa ulaika humul muflihuna Allah ce waɗannan sune ne rabautattu masu rabo wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizuna aya ta 16 innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna lalle waɗanda suka ce Ubangijin mu shine Allah sannan sai suka tsayu me suka tsayu sun yadda Allah shine Allah sun yadda manzan Allah shine manzan Allah da Allah ya aiko shi to wannan mala'iku suna sauka gare su suna ce da su babu tsoro a gare ku a nan duniya kuma ba ku da bakin ciki ranar tashin alkiyama a wata ayar Allah ya fito da abin dalla dalla innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكا الله يبياني موني مجب تعال أمركم الدنيا دكم الآخرة آية تشاتكم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كوسنا دوسني ababen tarayya da suke shar'anta musu wani abin da Allah bai shar'anta ba kuna da shi kaga wannan yana nuna karkaji wani shari'a wanda ba ta Allah ba aya ta sha tara wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna lalle waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi suka taimake shi suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi shine mai alkurani shi kuma shi wa Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu wannan sune rabautattu aya ta ashirin Allah ya magana akan aljanu labari yake bayarwa akan aljanu yayin da suka juya wajen mutanensu suna suna suna musu wazi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima ne yadayhi yahdi ila al haƙƙi wa ila tariqin mustaqim sai suka ce me ya qaumana ajibu da'iyar lahi? aljani yana cewa ku bi manzon Allah fa ku bi ainihin mai yin kira zuwa ga Allah wa aminu bihi yakfir lakum min dhunubikum ku imani da Muhammadu Allah zai yafe muku zunubanku sallallahu alaihi wa alihi sallama zai yafe muku zunubin ku. sannan kuma Allah zai nesantar da ku ya gefantar da ku daga azaba mai radadi wa man la yujib da'i Allah bi bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya'a ulaika fi dalalin mubin waɗannan ayoyi baki ɗayansu ayoyi ne guda nawa guda ashirin akwai wata ayar da na maimaita muku duka gaba ɗaya ayoyi ne wannan ababi ne na misali cikin ƙur'ani muka yawo surori daban-daban da suke magana akan me muhimmancin bin Allah da muhimmancin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana dangane da son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn kasir ya tattara waɗannan ayoyi ya ce duk wanda ya da'awan son Allah da son manzan Allah ya yi ikirarin yana son Allah yana son annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma amma baya kan hanyar annabi Muhammadu ga larabcin ya ce kullu mani da'a Allah. walaisa huwa ala tariqatil muhammadiyya duk wanda yayi ikirari wanda yayi da'awar son Allah kuma baya kan hanyar annabi Muhammadu fa innahu kadibun fi nafsil amri matsaryaci ne akan hakikanin wannan lamari hatta yattabi'a ash-shar'al muhammadi ibn kasir yace makaryaci ne ya yi da awar yana son Allah yana son annabi amma ba a gan shi akan hanyar annabi Muhammadu ba akan sunna ba to makaryaci ne sai ya dawo ya bi a shar'al muhammadi shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama wa dinan nabawi da kuma addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama fi jami'i aqwalihi wa af'alihi a cikin dukkan maganganunsa da kuma dukkan ayyukansa ga baki daya Ibn Kathir ya dada bayani a wani guri yana magana akan bin hanyar manzan Allah bin manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunnan manzan Allah bin shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yayi magana an amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa shari'atuhu yace fatuzanul aqwalu wal a'malu wal bi akwalihi wa amalihi haƙiƙanin bin annabi ba da ce ta baka ba son annabi cewa mu masoya annabi ne mu muhammadawa ne mu masu ƙaunar manzan Allah ne to ana auna maganganu na masu cewa suna son annabi ana auna ayyuka na masu cewa suna son annabi bi akwalihi wa amalihi da irin maganganu na annabi da kuma ayyuka irin na annabi shin an samu conformity an samu daidaituwa an samu muwafa'a an samu munasaba an samu muwafaka an samu dacewa da maganganun waɗanda suka ce suna sa annabi da ayyukan waɗanda suka ce suna sa annabi da maganganun shi annabi da kuma ayyukan annabi ya ce fama wafaka zalika ƙubin duk wanda zancensa da aikinsa ya dace da zance da ake manzon Allah sai a karɓa lalle wannan Ɗan ahlus sunna ne na gaske wa ma kalafahu fa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi duk wanda ya sabawa abinda annabi ya faɗa ko abinda annabi ya aikata to sai a juyar masa da kayansa ibn kasir ce, ka'inan man kana kowaye shi to wannan shine sikeli da shari'a ta baku ba wanda zai zo ya awa ya ce mu mu ne masu kaza ko muna son kaza ko muna aikata kaza sai a auna aikinsa sai a auna maganganunsa idan ya dace da maganganun annabi ya dace da ainihin aiki annabi shikenan kaga anan maganar ma a yaudari mutane akan san annabi kaga ma bata taso ba ai kenan duk wanda yazo ya kawo maka talla yace ma ai su masoya annabi ne to sai ka duba yaya abu tsaya annabi yace ai kaza yana yi malam yanzu ka duba a kasan nan malam ka duba malam tsabar mukhalafa malam annabi ya koya mana shari'a ya hana mu kaɗe-kaɗe ya hana mu waƙe-waƙe ya hana mu rawa amma yau a ƙasar nan an mayar da addinin annabi a dole-dole kiɗa da waƙa da rawa an zo ana hira da wani aka ce me sana'arka ya ce shi shine shatan annabi shi shine ban malin annabi shine Michael Jackson ɗin annabi shine wane ne ɗabar gaba ɗaya rayuwarsa kiɗa yake da waka kuma ƙwar'ani ya ce wa ma nahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba amma yau an zo ana bauta Allah da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe malam a zo a yi taro malam mutane su zo su ta shirkar kiɗa da waƙa malam ana zaune ana ana rangaji ana hayya hayya hayya hayya hayya ba malam yaya wannan zai zama addini malam a daki ganga malam wallahi hadda piano hadda piano malam ni na zo na tafiya wata rana zan je wani guri na ga katuwar mota kanta an sa mata kayan kiɗa malam wani ya suka dokun sharbi a wuyansa malam ana ɗiban sauci malam kawai sai ne ana muhammadu muhammadu kakaf kakaf kakaf kakaf kakaf ga tsalla 'yan mata a gaban motar nan malam ana rawa da su wani irin addini ne wannan wallahi wallahi malamai ku ji tsoron Allah ku daina tsoron mutane mabiya akan halaka da bata a wayata akwai hoton wata mata da ana wannan kidan tun tana karyewa tana tsaye fa rakakau rakakau rakakau ana yi ana yi kuma ana kiran Allah ana kiran Annabi Muhammadu da wannan kidan malam ta jefar da hijabinta ta ce wallahi malam ta cire hijabin ana ta yi mai kiɗa sai ƙara wake rakakaf rakakaf rakakaf rakakaf tana karyewa tana karyewa tana karyewa sai da ta zube a ƙasa ta zube wallahi malam ta zube kawai ta kama birgima sai ga sket ɗinta ya fito sai ga waye wai duk wannan wai duk a cikin ƙaunar Allah da annabi ne ya kamata ya kamata ya kamata don Allah a taimaki madiya a dora su akan daidai na sha bayani a karatu na ce sau da yawa ni a fahimta ta ban fiye zargin mabiyan nan ba da suke makauniyar biyayya suwa suke kiransu malaman suke kiransu su kaga wannan ba addini ba ne ba daidai ba ne ba so ya kamata ku bauta wa Allah da hanyar da annabi ya ce a bauta Allah amma a daina shigar da wani abu na zamani da san zuciya ko na makamancin wannan manzo Allah ya gaya mana duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne babu umarninsa a ciki an maida masa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan shi an mayar masa Imam al-Hasan al-Basri da waninsa da a cikin salafus salihu magabata na kwarai yace an jarabu wasu mutane sun da'awar cewa suna son Allah suna son manzon Allah sallallahu za'a za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya wasu sun yi da'awar cewa ai mu masoya Allah ne sai Allah ya jarabe su da wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ba kun ce kuna san Allah ba to kuma manzon Allah sai Allah ya sauku duk wanda yazo yace wai yana san Allah duba kaga yana ba annabi yana bin manzan Allah wai yau an wayi gari mai bin sunnar manzan Allah shi shine abun nunawa ka ji ana cewa ai ga sunan ai waɗannan mutane ai maƙiya nabi. ka duba yadda aka yi wato aka mai da abu lopsided aka juya abu upside down kai da kace kana son Allah kana son manzan Allah sai a juya a ce kai ne maƙiyin Allah ai ba ne ai mai sabon addini ne ai su suka kori annabi ai su suka yi kaza ai wane ne ai menene shi kuma can ƙarare yana yaƙi da sunna annabi da haka ya kamata mutane su yi bauta wa Allah ala ilmin wa basira a bisa ilimi da basira kuma musulmi kamata ai ku haɗa kanku ba ku watsa kanku ba ku zo kuna ta faɗa kuna ta gaba da juna kuna ta ƙiyayya da juna alhali kuma maƙiyanku sun sa ku a gaba sai sun ga bayanku da haka a ɗora mutane akan haƙiƙanin bin annabi ɗin na gaske kar a ɗora mutane akan ra'ayi akan son zuciya ya zo a cikin riwayar imamu muslim hadisi na 867 daga Jabir bin Abdullah ibn Haram yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo yin huduba ranar juma'a kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan khataba yawm aljuma'a annabi idan yazo yin huduba ranar juma'a yana cewa amma ba'du bayan haka kullum ne sai annabi ya faɗa yace fa inna khayral hadisi kitabullah mafi alherin zance shine alqur'ani wa khairul huda huda muhammadin mafi alherin shiriya shiriya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kirkirarrun al'amura wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ne annabi yake faɗa akan mumbarinsa kullun sai ya musu bayani annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa cewa faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda fa yake kin sunna ta hadisin muslim hadisin bukhari da muslim a bukhari hadisi na 563 a cikin muslim hadisi na 1401 famar raziba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata ta inji manzon Allah kenan wanda ya kyamaci shari'a ta wanda ya kyamaci addini na wanda ya kyamaci abin da nazo da shi baya tare da ni an ce maka annabi yayi kaza ya aikata kaza kace ce mu malaman mu ba su ce mu yi ba ko nutsufa ko nutsu akwai waɗanda suke da ra'ayin riƙau ka ja musu aya ka ja musu hadisi sai ce mu ba haka aka ce mana ba yanzu dama akwai wani bayani bayan Allah ya ce annabi ya ce akwai wani ra'ayin wani da zaka bi ashe bauta kake wa wani saboda Allah mutum ya makance ya ƙi ya bi gaskiya ya bi ra'ayi da son zuciya abu na gaba haɗarin riko da bid'a da rungumarta bid'a jama'a wallahi tallahi ta fi dukkan wani sabon Allah haɗari albid'atu shaddu min ma'asi haka malamai suka ce bid'a ta fi ma'asi ta fi sabo malamai suka ce wal bid'u ha azim bidiyoyi da kuke ganin haɗarinsu su mai girman gaske ne wal musibatu bil bid'a azima musibar da za ta jefa ka ka zama dan bid'a ko kana runguma kana rungumar bid'a wallahi mai girma ne wa hiya ashaddu khataran min adh ma'asi bid'a hadarinta yafi sauran saban Allah da zunubi saboda me aka faɗi wannan magana me fassarar cewa bid'a ta fi sabo hadari me sabo duk wanda yake saba Allah kamar mai shan giya kamar mai yin ƙarya kamar mai yin cata kamar mai yin zina haka wani duk manyan zinubai ne ai ya sani a ransa cewa yana aikata abin da yake haramun ne ko ba ya sani ba to amma shi hadarin mai bid'a shi mai bid'a lokacin da yake aikata bid'a yana ganin cewa fa addini yake shi wancan mai sako ya yadda sabon Allah ne yana yi kawai taurin kai shi bare daina ba ina fata ana fahimta wani yace shine tuwon ma'ana ya yadda wannan abun a kansa zai yi rayuwarsa ya yadda eh sabo ne Allah dai ya san yadda zai shi. amma hadarin bid'a me yasa aka ce ta fi sauran zunubi da sabo hadari shine shi ba mai yin bid'a ma wato gani yake ma fa Allah fa sai ya shi lada yanzu tsakanin wancan na farko da na biyu wa kake tsammanin zai fito ba da wuri na farko shi sa malamai suka ce wal ma'asiyatu tabu anha saban Allah ai ana tuba saban Allah ana tuba a bar tuban ai wato a bar zunubin amma bid'a da wahala ne bid'a ya tuba sai wanda Allah ya mai tafiki sai ya sha bayan za ka daɗe kana goga da ɗan bida kafin ya sauka kan wannan bida saboda me shi fa yana ganin ma wato Allah zai bauta a kan wannan ɗazu wani yake bugo min waya a hanya yake tambaya na yake malam na je wajen wani malami nace masa kawai kuɗi nake so yace malam kuɗi ya zan yi ne kuɗi sai malamin ya ce je ka dawo gobe haka suke yan buga hankali kai ka dauka wani abu zai daman matsiyaci ya shirya duk abin da zai amma ya bugar da hankalinka wai ai zai aiki ne wai ai kafin ka zo ya ce je ka dawo gobe ya ce yaushe zan dawo ya ce duk lokacin da ka dawo za ka same ni haka zai nuna ma ya gama shirya da mantin yanzu kawai dai ka je ka dawo ya ce sai na je na dawo sai ce za ka iya ya ce eh. za ka iya ya ce zan iya za ka iya ya ce eh, zan iya za ka iya ya ce eh, zan iya ya ce to za ka yi shekara kaza kana aikata kaza ya ware masa wasu wurudai wurudai wanda ba na Allah ba ba na manzan Allah ba na tsabar son zuciya ya ce za ka kwana kana sallah da daddare duk sujjada ɗaya za ka yi wannan wurudai guda dubu duk ruku'i ɗaya za ka yi wannan wurudai guda dubu ai ya ce aje a buga za ka iya mutumin ne ya karba ya ce zai ba dai kuɗi kake so ba to ka je ka buga bari ku ji malam sai ce malam haka na tafi yaron wani nake a kasuwa idan na dawo ina cin abinci na yi isa ina shiga ɗaki ce wallahi wallahi malam har na fara gigi cewa ba na bacci da daddare gaba daya ya ce tsayuwa nake malam ina dugun nan ina gyangyaɗi amma don tsabar son kudi sai na ƙarisa ya ce kwana na tamanin daidai kawai sai aka kira ni a waya wata yamura sai ta kira ni alo ya ce wannan fa ta ce ayu kaza kaza kaza ka dubar da mutane ya je ya ba da sunansa ga wata inyamura kenan kai ne wane ce e ce kawo akawun nan ba ɗinka ya ce a ya zan baki akawun number dina ban san ki ba ta ce ka kawo account number ko in kashe waya ya ce a ka kawo a turo ma kuɗi ya ce eh? ta ce kawo ko in kashe ta kashe waya sai je shawara da wani abokinsa sai abokin ya ce ka bata kawai ya ce ba maza ya ce ka bata ya ce ban fasanta ba fa ya ce ka bata ya da kiranta ya ce ni ne wane wane da ke kira na san abin sai da shan ruwa ta ce ka saurare ni ya ce malam ina zaune kawai sai na ga alat ɗin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da arba'in da bakwai da kwabo kaza kai tabbara kuma sai ka ce aya aka ja kowa ɗibi kudi sun zo ya duba ya duba ya je akawun ɗinsa ya ga kudi ya je akawun ɗinsa ya ga kudi ya ce ya je ya ɗebi kudi ya je sayayya ya ce mai gidansa ha za fi raƙu bai ne wa nasa? ya ce daga yau mun rabu na samu jari ya je kasuwa ya sayayya sosai ya buɗe shagonsa ya ce yanzu nan da nake maka magana ina nan na cin moriyar kudin nan na bugo ne in yi fatawa yaya labarin wanga kudade? sai yanzu al'ana wa kada a saita malu shahid ba maganar fatawan kudin zan bayar ba ina so ku lura da yadda ake buga hankalin mutane na ce yanzu kai a tunaninka a hankalinka yadda ake bin mutane ana karɓan kuɗi a hannunsu ta hanyar damfara da wawura yadda ake bin mutane masallaci kasuwa ana musu sani a ɗauke musu takalmi a ɗauke musu waya aka kura wata inyamura ta kira ka ta tura maka kuma san kuɗi ma irin na inyamuri ta tura maka miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da wani abu kawai kana ganin wannan abin zane ina ce wallahi ka shirya abin da za ka yi mu da shi na farko dai sun samu lambar wayarka na biyu kuma kai kuskure ka ba su nan number ɗinka ka je ka tambayi tarihin yan yahu su gaya maka ko ba daɗe ko ba jima wannan kuɗi ina tabbatar maka sai ka biya su sai sun ci riba ma a kanka wata hanya ce ta yaudara abu na biyu na ce yanzu shi malamin da ya sa maka ya baka wannan abun kana ganin cewa ya taimake ka da Allah da ka je bai da bukatar wannan miliyan ɗaya inda wani abu ya ce yana bukata na ce to me yasa bai bawa kan shi ba ƴaƴansa ba su da bukata idan har akwai wannan wuri da za a yi ta samu wannan kuɗi wa zai zauna bai da kuɗi ai akwai abin da in an gaya ma a ƙwaƙwalwar ka sai kai tunani sai ka gane kuma yanzu a halin da ake ciki shi kenan kawai kawai sai wani ya ɗauki kuɗi kawai ya baka haka kawai sannan kuma kai yanzu in idan idan idan Allah ne ya amsa maka ya baka a tunaninka Allah ne ya amsa ma ya baka malamin ka ya baka wani wuri ya baka wata bara kai yanzu duk gaba ɗaya kwanakin nan da kai kwana tamanin baka bacci sai a tsaya maka a miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ai za a turo ma da yawa ya kamata a turo maka irin miliyan dubu ko ba ka bane irin biliyan kaza ko ba ka bane ba yanzu gaba ɗaya addu'ar ka ta ƙare akan miliyan ɗaya da ɗari bakwai ya kamata kai tunani da kwakwalwarka mai basira da tunani to ai malam ni abin ne ya rikitar da ni na ce ya rikitar da kai ka riga ka gama cin kuɗi za ka bugo mun yanzu so ina so in gaya wa mutane ku bi a hankali da bin malamai na bid'a malam akwai malamin da zai zo kuɗin ma zai buga maka na sai ka ce a daidai yake wallahi za ka zo wajen su ka zauna ka ce kuɗi kake zo kuɗi kake so ce to zauna mu a Kano an zo an yi hira da wani a bidiyo an gani gwamnati ta kamo wani an yi mai yin kuɗi kuma ya zo ya yi kuɗin a gaban mutane ya haɗa nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan kar ku manta malamai suna faɗa duk mutumin da yake da mu'amala da aljani shi aljani da kake gani da zai maka hidima ba sai ka kafirce wa Allah haka ibn taymiya fada Allah masa rahama haka malaman tauhidi suka faɗa Allah masa rahama zaka iya sa aljani ya je sato kuɗin wasu sau da yawa mutum zai ajiye kuɗin sai nema ya rasa aljani ya kwashe. kuɗin wani ne za a je a ɗauko a kawo maka kuma aljini yana iya rikida ya maka zancen mutum ya maka muryar wani wani banza ya taba kirana irin wannan wai yana kira wai kai ne ne yana murka murya to aljanu ne daga birnin daga birnin sun ce dan uban ka ƙarya kake na ce mutumin banza in za ka buɗe bakinka ka buɗe wa ce ni za ka yi wa ƙarya matsiyaci aljanin wa ce ka fito fili mu haɗu da kai ga ayatul kursiyu na a hannu haddin zagi na yana irin murkushe wayan wani irin kasa ya koyi masu kira wai su aljanu ne duk wanda ya kira ka ya gaya masa wannan wai shi aljani ne ka tsine masa albarka ka zagi tsohuwarsa da tsohonsa gaba ɗaya ka haɗa masa na ce mutumin banza mara kirki kura na ce ni za ka yi wadara na ce in kai aljanin ne sai kira ni a ka zo ka tsare ni a hanya mana ai ba na ganin ka ka tsare ni mu haɗu da kai mana mara kirki kawai ba zage ne za ka gani na ce ba abin da zan gani sai alkhairi kuma in ka sake kira na sai na sa an kama ka ba ku gane ba ba aljanci yake ji da shi ba to zan sa a kama ka fito zai ce a ah, ah, ah, wannan ya kai karfin da har zai sa ni aljani ne sa kama ni sai in sa a kama ka ni na wa sirrin kasanci ina da babban sirri na rike Allah kwarai da gaske so akwai masu yahudaran mutane iya rena maka hankali rena tauhidinka rena yaƙininka iya yadda za a yi wasa da hankalinka wani haka suke ta masa wai aljanu ne wai sun yi taro a wani dajin kaza wai ka kawo kuɗi ko ka gama da matsala kawai sai hada kuɗi sai ya je kai wani guri a daji ya je ajiye kawai sai su zo su ɗauke malam a cikin wayan nan in ka ga dama za ka iya kiran mutum sai ka danna wani wuri a canja muryarka a maida muryarka mace ko a maida ka ta aljani ko ta wani shaidani voice changer kawai sai mutum ya yadda saboda kai diga ne kai baka ganewa kawai wai wani ya kira ka ya ce ma kaza kaza shi din banza shi din wafi kuma aljani yana ma da daraja aljani a zalimi fi sabilin lahi wai wani wai mu daga duniyar aljanu muka ce to ina kuka samu muka ce har MTN ne da ku a duniyar aljanu <laughs> wallahi tallahi wani kuma suka yana mai hankali wai su aljanu ne wai ya bada ATM din su kawai gama matsala sai ya ce a ah, ya ce a ah, ranka daɗe ashe kuma a duniya aljanu kuna da MTM mashin ya ce a ah, muna da irin namu ai kaga ya rena masa hankali wai a duniyar aljanu wai suna da MTM mashin wai ATM kai ba MTM ba eh, wani ATM mashin a to kaga ya rena maka hankali a hankalce ma akwai abin da in kai mai hankali ne mai karanta qur'ani mai basira ba za a gaya maka wani abu ai wasa da hankalinka ba abin da nake son ce da ku anan ku rike tauhidi ku rike gaskiya ku daina barin mutanen banza suna rena muku hankali suna mai da ku ba ku san me kuke ba kuma duk lokacin da mutum ya sake Allah ya sake manzo Allah to ya shirya wato mutanen banza za su iya wasa da hankalinsa Allah ya ce afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha a wata ayar afa man kana ala bayyinatin min kamar kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum Allah ya ce wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi son zuciya Allah ya batar da kai daga hanyarsa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah Anas Malik yana cewa inna Allah hajaba taubata Allah ya sanya hijabi na tuba ya hana tuba ga dukkan an kulli sahibi bid'atin wanda irin gumi bid'a hatta ya da'a bid'atahu har sai ya daina bid'arsa inji Anas bin Malik Imam Al-Munziri ne ya fitar da shi wannan hadisi a cikin At-Targhib wa At-Tarhib kamar da Albani ya kashi a cikin silsila Al-Ahadith As-Sahiha hadisi na goma 600 da kuma 1620 bayan wannan malamai sun yi ta bayani dangane da wajibci da muhimmancin wato riko da abin da Allah yake a zo da a yi da kuma riko da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi umarni da shi kuma da shi ne za a samu zaman lafiya amma yau an wayi gari kanan nasu ya ataniquna albid'a aksara min alma'asi mutane sun rungumi bida'a sama da sabon Allah me yasa saboda an nuna musu bid'a ai ibada ce da ake samun lada me yasa malamai suke cewa annal bida'ata habbu ila iblis ita bid'a shedan iblis ya fi son bida'a sama da son sabo a wurin shedan da ka yi saɓan Allah gwanda ka yi bid'a shi sa shaidan ya zo wa da mutane hanyoyi daban-daban daban-daban na ƙirƙirar bid'a a cikin addini suna riƙe wasu hujjoji alhujjajul hujjoji waɗanda suke masu rauni suna saɓawa hanyoyin magabata na ƙwarai suna canja addini suna bata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ce sa malaman addini suka yi bayani dangane da ma'anar bid'a ita ce ikhtira'u kirkirar abu shay'un muqtara'un la asla lahu fi dinillahi azza wa jalla wani abu ne da ainihin wato ake kirkiransa amma da riga da sura irin ta addini amma abin mamaki wannan abin ba shi da asali a cikin addini yanzu bari buga mana misalai na wasu bidiyoyi ga su malam sunan addini suka zo da shi karara amma wallahi bid'a ne kamar yanzu idan watan rajab ya zo akwai sallah da ake yi da ake cewa salloli ne na nasilan watan rajab a duk hajji san annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da mutane malam babu wata sallah ta nafila da manzo Allah ya ware yace wai a watan Rajab ake yin ta amma malam ka duba yanda ake batar da mutane da sunan addini a watan Rajab a sa mutane su ta'azumi a gyara mana sautin nan da Allah mutane su ta'azumi a ce ai azumin watan Rajab ne duk binciken da za ka yi a shari'a hadisai ingantattu tabbatattu ba za ka taɓa samun wata riwaya da annabi ya ce ku rungumo tare da ku je ku azumce shi ba akwai dai azumin muka na nafila litinin alhamis siyamu dawuda salasata ayyamin fi shahari wannan duk ana yi a kowane wata banda watan ramadan amma a ware wani azumi a watan rajab ana yi wannan babu shi a shari'a amma dan Allah malam ka duba yadda ake cewa wani azumi wai shi azumin tsofaffi ka duba fa tsofaffin shari'a ma fa shari'a fa ya mai azumi fa ta yi ko ba ka bane tsoho dattijo tsoho tukub wa alal ladina yutiqunahu ko yutawwiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda azumi yake musu wahala ko ba za su iya yinsa ba saboda rashin lafiya ko tsufa ko wani amma makamancin wannan su ciyar to ya za a samu wannan contradiction a can Allah ya ce tsoho gajiyayye mara lafiya wanda bai da iko an yafe mai azumin ma na ramadan din ma na dole ma ciyarwa din to wai sai kuma wai ga wani azumi wai na tsofaffi malam ka duba yadda aka bautar da mutane a ƙasar nan akan azumin tsofaffi wannan kyakkyawan misali ne na bid'atun fiddini malam tsohuwa ta zo ta yi azumi na tsofaffi ta zo ta yi azumin watan kaza ta zo ta yi azumin watan kaza kuma dalili na biyu a shari'ar musulunci babu wani azumi da aka taba cewa da sunan nafila a yi wata guda ana yin sa babu shi in ba watan ramadana ba shi ma na farilla ne ba inda aka ce a wata guda ana azumi Kama ka duba yadda aka bautar da mutane malam watan rajab yakan shiga har malamai za ka ji su a gidajen rediyo jama'a Allah ya kawo wannan wata mai albarka watan kaza watan kaza waye ce kai azumi a watan rajab waye faɗa duk hadisan da suka zo na bayani akan wata rajab hadisai ne rubabbun hadisai maudu'ai hadisan ƙarya wanda ba ingantattu ba haka imamu zarkaci ya faɗa littafi guda yayi akan wannan ya tattaro riwayoyin da hadisan amma waɗannan hadisan wasu malamai suke ɗauka su ga gidan rediyo su ta da mutane shi ba zai zo ya awa da awanni yana ta mutane amma shi ba azumin ko kwaya ɗaya baya wata rajab wallahi baya yi kaga wannan misali ne na bid'a bid'atun fid din na gaya muku ita bid'a tana zuwa ne da suran kama addini yanzu idan wata ramadana ya shiga akwai malaman da zaka ji duk dare in an gama tarawih to jama'a yau fa akwai wata sallah ta ɗaya ga wata ramadana a ah, malam bayan tarawihi da aka ce mu yi bayan ta tahajjudi da aka ce mu akwai wata sallah ta daren daren ɗaya ga ramadana biyu ga ramadana uku ga ramadana haka za ka ji akwai limamin da nake jinsa kullum ladan ne kai idan an gama liman sai ni mai lasfika yana buɗe wani tafin sai na karantawa yau da yin allah ya kai mu da daddare akwai raka'a guda ɗari bakwai da ashirin da bakwai a kowace raka'a guda ɗaya za a karanta ƙulhu Lahu dubu ɗaya da ɗari uku kowace rukuyi za a karanta in na naka dubu uku da ɗari biyar malam yana bayani shi kansa ya san ƙarya yake waye zai yi ta ba wanda zai yi amma kuma sallah ce amma kuma an ce ai kuma kaga sallah ce amma bid'a ce da haka ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye akwai sallar da ake yi salatun nisfu min sha'ban wai idan sha'ban ta raba gida biyu a zo ana kwana ana sallah babu ita a shari'a babu ita a addini ba wanda ya ce ai amma kar ku manta da sunan ibada ne ita bid'a haka take yanzu da za a ba su ganga su kada a masallaci kaga ai an ce musu addini ne karewa ma a masallaci ake ko a sa ma aika kiran suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam mutane suna son Allah suna son annabi da gaske amma an dora su akan wani abu wanda ba haka bane ba ba daidai bane ba so ita bid'a illata wato takan zo da kama irin na addini sai sa malamai suka kassama bid'a kashi kashi suka ce al bid'atu tanqasimu ila qismaini bid'a tana kasuwa kashi biyu akwai albid'atu alhaqiqiyya akwai albid'atu alidafiyya bid'a haqiqiyya suna ce da ita wato bid'a ta haqiqa kenan shine ash-shay'ul abinda aka kirkire shi a cikin addini alladhi la asla lahu fi dinillah wanda ba shi da tushe addinin Allah azza wa jalla kuma ba mamaki wannan bid'a haqiqiyya din su iya kalato maka wasu abubuwa su ce ai su ne dalilansu kamar yanzu misalin yin sallah a watan rajab sai a zuwa ce to sallah ce haramun sallar nafila Allah ya haramta ne to akram kallah me yasa ka ware kace sai a watan rajab kuma kace sai an karanta qul huwallahu kafa kaza me yasa sai qul huwa me yasa sai inna adainaka me yasa sai kaza an yadda sallah addini ce ai an bar mana budaddiyar kofa a kowane wata za ka iya sallah ko to me yasa aka specifying aka iyakance aka ce sai a watan rajab me yasa aka ce sai a watan kaza me yasa aka ce sai ram sai shi abana ta raba gida biyu kaga wani abu ne sabo da aka ne aka shigo da shi to za su iya kafa maka hujja da wannan din su ce maka gashi ai wannan addini ne ai wannan ibada ne akwai al-bid'atul idafiyya ita bid'a idafiyya wato danganta ta ake ita parasite ce ita makalewa take a jikin wani abu ina fata ana fahimta sai a rataya ta a jikin wani abu na shari'a to zafu ila shar'i min wajhin wa tubayinu shar'a min wajhin akhar a wani gurin ko sai ga ta rabu da shari'a an danganta ta ne an makala ta ne zuwa ga wani abu na addini don ta samu falalar wancan abin da yake da asali amma asalinta bid'a ce babu ita zulman wa zuran akai kamar misali sallar tarawih ba shari'a ba ce shari'a ne kawai sai wani yazo yace jama'a an shar'anta duk lokacin da aka yi sallar tarawih ana yin assalamu alaikum wududin za ku shine ku ta qul huwallahu ahad قل هو Ahad, Allahu Samad, الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد akwai waɗanda suke shar'anta mutane ana gama tarawihi da an yi raka'a biyu wurin su shine za su yi ta kulhuwa ku ta kulhuwa ita ma kuma an zubuta mata wata falalarta ta daban kaga wannan ita ce misalin albid'atul idafiyya kaga an fake da tarawihi addini ne tarawihi shari'a ne akwai ayoyi akwai hadisai akwai maganganun malamai amma sai aka ɗauko ta bid'a sai aka cusa ta a cikin wannan dan me dan a samu wata biyan bukata wai dai shi ne bid'a fa baya so a abin da annabi ya faɗa kadai dole sai ya shigo da me sai ya shigo da nasa ina fatan kuna fahimta sai ya shigo da nasa duk abin da aka makala shi a jikin shari'a ana so a mayar da wannan abin misalin ya zama mai shari'a to shine ake ce da shi albid'atul idafiya yanzu misali an gidan da sallar farilla sai liman ya juyo salati na goma goma ya kafi ya shafi ashirin da uku kafin ku gama uku ya ce ya latifu saba'in da biyar kafin ku gama istighfari ɗari uku da ashirin kafin ka yi kwaya ashirin ɗin tahiya iya salihina a'a hadda su tahiya zama yake yi ba fa a littafi ya karanta ba kawai cewa zai ayi kaza ayi kaza yanzu kaga salatin annabi ai abu ne mai kyau kaga karanta ya kafi ya shafi wurdi ne ka karanta kaza amma me yasa liman zai juyo bayan ya ida sallah yana ba mutane umarni ya ce ku yi wannan alhali muna da nafsi. abinda shari'a ta gaya mana idan an idar da sallah kowane mai sallah akwai zikirin da shari'a ta ce yayi Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zun jalal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir har zuwa karshe qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu guda goma a bayan asubahi da kuma bayan magariba muna da auradu na shari'a da aka ce annabi ya ce kowane sahabi yayi kowa ya yi shi shi kaɗai ya ya kansa a ƙasa to amma liman sai ya hana mutane yin wanda annabi ya ce a yi sai kuma ya kawo nasa a gama ya ce a kawo Fati da salatul fati ina aka samo ta tana ina babu a bukhari salatul fati babu a muslim salatul fati babu abu dauda salatul fati babu a sunan tirmidhi a salatul fati duka babu a cikin littafin amma muna da salatu ibrahimiya muna salatin Manzan Allah kala kala kala sun fi goma sha da annabi ya koya mutane wani ya zo ya ce ya rasulullahi Allah ya faɗa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yace ya suna mun san yadda ake maka sallama amma ban san yadda ake ma salati ba ka koya mana yadda ake salati duba sahabbai da fasaha duba sahabbai da iya larabci amma sun tambayi annabi ya koya musu ya ake mai salati in sun ga dama ba za su iya girgiran nasu ba kuma yana raye sai suka jira annabi ya shiru sai da Allah ya masa wahayi yace ina mai tambayar nan da zuci gani nan ah. yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majidun wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid salatu ibrahimiya gashi a ishmawi gashi a kaza gashi a kaza gashi a kaza gashi a kaza gashi a littafin da yawa duk an kama an ce mu yana na a cikin nasi da hadisi da aya da komai sai a ƙauratar da mutane a hana su wannan sai a ɗora su akan wani salati haka wannan ba daidai ba ne? to da da'awar ahlus sunna abinda ahalus suna suke faɗa shine a daina faɗa a daina jayayya a daina musu a daina gaba a daina jifan juna da wasu maganganu cewa aka yi a ƙyale mutane su yi abin da annabi ya zo da shi yanzu wanda ya faɗi wannan yanzu yana laifi kawai yanzu don nace ka watsar da na kowa ka ajiye na fati ka kama na manzan Allah ka yi laifi cewa ne ka bi abin da Allah ya ce sai a kama sharri sai a kama kage a kama raba kan mutane a raba masallatai a kan wannan a raba gurin ibada a raba makabartu a raba kaza da'awar ahlus sunna shine a watsar da komai a saki kowa a kama Allah a kama manzan Allah shine da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani salati da wani zai ce maka kai ya kamata ya baka dalilin da yake ayi wannan salati kuma duk wata magana ko wani salati billahi alazim wanda ya fito daga bakin manzon Allah ya fi albarka to abinda muke cewa a daina bautar da mutane akan bid'a a daina sa mutane suna yi wa Allah bauta ba a shari'a ba lallai ne mabiya ku tabbatar duk wanda zai sa ku wani aiki sai ya bada authority sai ya bayar da hujja ba karamin kida humanci bane ka zo ka zauna wani ya loda maka wani abu ba tare da goyon bayan Allah ce annabi ya ce ba mutum kawai je karanto a wasu takardu ko su littafai ya zo dora ka zo kai ta bautawa Allah da abin da yake ba shi bane ba wallahi malam wani bawan Allah hadari aka yi ya aka yi rikici ne aka je aka yi masa illa mutuwa ya zo zai yi wallahi malam karshe da sunan wannan malamin da yake dora shi akan bida da shi ya mutu wallahi me yasa la'alla a karatunsa ya bashi wannan kalmar ita ce kalmar shahadarsa har yanzu ba a daina dora mutane cewa in sun shiga kunci su je su kira wani ba Allah ba mutum ya zai faɗi mai kun a sa shi kira Allah shi kadai ya nemi taimakon Allah shi kadai amma sai a sa yana kiran wani ba Allah ba kuma an matsale akan wannan abin ana ta fada akan wannan abin mutum yazo zai fadi yazo yana kiran wani yaya zan fadi a ce in kira wani ba Allah ba dan me in an yi magana sai a ce ai ba a son waliyan Allah an an rena darajar su yanzu darajar wali ko darajar wani shehi matsayinsa ya kai darajar Allah da manzon Allah to ko annabi Muhammadu ba a ce sallallahu alaihi wasallam idan zaka fadi ka kira sunansa ba shi ya koya mana alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun qur'ani ya ga mana duk musiba in ta same ka me zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yaya za a dora mutane akan kiran wani ba Allah ba mutum zai fadi kawai sai ce shehu ka kira Allah ka kira Allah kawai ya za a shehun da ya mutu yana ce yana kwanci an ɗora masa itatuwa da ƙasa an binne shi yana wata duniya shi zai zo ce mike ka? to amma an yi magana an ce wai ya raina shi ne wai hatsa da ake masa ka ji dan Allah da haka da'awar ahalus sunna a dawo da mutane alal kitabi wa sunna kun gane wannan jayyid misalai na albidatul idafiyya malamai sun kawo misalai na bid'a wacce take idafiyya ce ya zo a cikin sunan darimi kun ji littafin da na faɗa sunan darimi da isnadi sahihi ingantacce daga yahya Ibnu salama Ibnu kuhail daga babansa ya ce wata rana mun kasance muna zaune a ƙofar abdullahi ibn mas'udin bayan sallah asuba kunna nahnu julusan bi babi abdullahi ibn mas'udin ba da salatul gada ya ce muna zaune sai ga abu musal ash'ari ya zo sai ce a kharaja abu abdurrahman jama'a ina tambayan ku abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud ya fita daga gida ne sai suka ce a yana ciki bai fito ba ka duba ladabi na salaf an zo gidan malami ha an zo gidan sahabi babba ibn mas'ud maimakon a ta kwankwasa masa kofa a ce sai ya fito yanzu amma an san lokacin fitowansa kawai sai suka zauna suna jiransa duk wanda ka zo wajensa kana da bukata sai ka haƙura ka jira shi ba cewa dole sai ka fi da shi yanzu ba wannan rashin tarbiyya ne ban sani ko yan suna ganewa tarbiyya ita ce idan ka zo gidan mutum kana da bukatarsa kuma yana da ayyanannen lokacin da zai fito saboda larurarsa ta gida ta iyali ko hutawansa ko rashin lafiya ko larura yanzu akwai wanda likita ya ba shi magani dot karfe tara na safe ake so sha maganin nan kare kara kare rage da aka ya haƙura da larurorinsa ya zauna a gida da zai fita ba sai ya sha wannan magani kai kuma ka zo mai takwas da rabi kana da larurar ka da za ku yi awa ɗaya kuna tattaunawa ka yi ta dukan kofarsa ka ce sai ya fito ka ce ai yanzu ya tashi ka ce a taso ma kuma idan ya zo sai ka bata mai lokaci sai ya ce ba zai fito ba sai wannan lokaci ya yi ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba tarbiyya shine ka zauna ka jira shi doke-doken kofa da cewa sai na fidda wani ko mutum ya zo yana neman wani a waya sai mutum ya kira ka sau talatin da tara a kar makalla ka kira ɗaya bai ɗauka ba ka kira biyu bai ɗauka ba ka kira uku ai uku ma ka takura sai ka ajiye wayar amma wani yana neman ka sai ya kira ka sau nawa bila adadin wannan rashin tarbiyya ne wannan rashin girfama mutane ne wannan rashin sani ya kamata ne kowa ya sani yawan kiran waya yana takurawa idan mutum yana larura ana yawan kiran sai da wannan ya dame ni kaga ka dame shi da haka mutum mai tarbiyya in ya kira sau daya ai dole za ga miss call ko bature ya yi tsarin da inda an kira ka sai ka gani shikenan sai ya bari ko mutum yana bin miss call din sai ya duba da zai kira ba sai ya bari bayan awa ɗaya ko minti talatin ko arba'in ka bar uzun sai ya daɗa ka wannan mai tarbiyya kenan amma duk wanda za ga ya jera maka kira wajen sau nawa to wannan diga ne kai kaca ne ma ba diga da daure yake kwakwalwarsa ba ta tafiya lafiya ga dauku wani ya zo yana ta kira na a waya wata rana ai da kuma yana bayani ni aka takura a aishe za nake sharhi ya kira ya kira ya kira ni kuma na cikin larura dole ne idan mutum ya bar wayarsa a buɗe yana cikin larura dole in ka kira sai ya ɗauka dole mantawa ya bai kashe ta ba ko kuma ya sa ta a silence ne ko ya manta ma bai sata a silence din ba Wataƙila karatu yake watakila munajati yake da ubangiji watakila yana tare da iyalinsa Wataƙila sulhu yake yi watakila magana yake da malaminsa Wataƙila da babansa yake magana Wataƙila a gaban mahaifiyarsa yake Wataƙila a gaban shugabansa yake watakila yana cikin yanayin da ba zai waya ba aban daki yake gudawa ce ta kama shi sai ya minti 47 kafin ya fito Wataƙila tuki yake yi watakila yana dan kintsawa ne girki yake dauka ka zo kana ci abinci ana ta ma waya ka shake ko a ce a gaya ma abinda zai tayar maka hankali hana ka cin abincin akwai larurori dubu sun fi talatin na ga kiran ya yawa na ce to barin ɗauka ko mutuwa ne ko rashin lafiya na kyautar da zato na ɗauka haka na makalla da Allah mai hukuncin kaza ba gaisuwa ba kana lafiya ba kaza na ce amma kai baka da kirki wallahi na ce yanzu wannan kiran da kake min bashi kake bi na ajiye ni kai zaman ka nake yi ni malami ne ina bada fatawa ni kaɗai ne malami tunda ka kira ni sau biyar ban ɗauka baka kira wani mana dole sai ka kira ni kuma ka kira ni ko gaisuwa kai kai haka aka koya maka tarbiya ka kira malamin ka na gaba da kai ba ta ce ina wuni ina gajiya ya aiki ya fama Allah ya maka albarka Allah saka kai da Allah ko zan yi tambaya shine ladabi amma mutum yana dagawa wani fi ko sallama ba wallahi ko da ina dagawa me ya hukuncin kaza nake bawan ka ne ni je kat sai na kashe sinadi tunda bai da tarbiyya sai ka koya masa yayi kuskure wata ta kira ni kawai ta kama fada fatawa za ta kama fada nace ke ni ba ba mijinki bane in kin saba kina wa mijinki fada malamin ki ne ni zaman ki nake ni dan ki ne zaki zo ki rufa ni da fada ya yau ai ko malamai ne magada annabawa an ce duk abin da aka bada kuna iya dauka ce a a a ba daidai ke nan malami magadi annabi wato malami ya zama bola ki mun rashin mutunci in kyale ki wala ba zan barki ba sai na kora miki jawabi na kashe wayar na ce ki sake kira bayan kwana uku ai kwarai kuwa ai haka ake ba ana da bukata ba ki kira bayan kwanan ko kire kira wani ki je ki masa rashin hankalin shi da zai iya yadda ni ba zan dauka ba bayan kwana uku shine horon da za a yi in kin matsu na gaggawa ne fitowar je ki wurin wani duk mutumin da ya maka rashin hankali bai ladabi ba to koya masa ta hanyar da zai gane ya yi rashin hankali ya shigo maka da takalmi wurin da bai kamata ba ka ce gai ɗaya ba takalman ka rike su a hannu karka ajiye su a waje rike su sai bayan awa biyu mun gama magana sai ka fita da su ya kake dariya ba haka bane Ka gan koya mai ladabi akan me akan ladabi so anan gurin ya koyan uwana ku koyi ladabi na kama mana zancen nan ne don mu koyi salaf yanzu ka duba waɗannan mutane abu musal ash'ari duba girmansa amma ya zo gidan abdullahi ibn mas'ud ya zauna a kofar gidansa yana jiran sai ya fito duba tarbiya suka zauna suna jiransa fajalasa sai ya zauna sai ga ibn mas'ud ya fito yana zuwa sai suka kewaye shi suna girmama shi kwarai da gaske abu musan ash'ari ya ce ya abu abdurrahman shine alkunyar ibn mas'ud kuma su sahabbai suna kiran mutum da alkunyarsa don su girmama shi a ƙa'ida ana kiran mutum da alkunyarsa don a girmama shi su laraba ba su kiran sunan mutum gatsau ina fata ana fahimta alkunya shi yasa kace alkunya ko a Hausa kunyatu yace ga wani abu a masallaci ɗazu. ban taba ganin irin wannan abun ba a rayuwa ta gaba ɗaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni wannan abun ban yadda da shi ba na gan shi da sifar addini amma ban yadda da shi ba yace kartu amma sai ce walam ar walhamdulillah illa khairan ibn mas'ud yace eh a masallaci kuma to kaji bid'a idafiya ita bid'a idafiya bid'a yaddo fare kenan bid'a da aka makale ta a jikin wani abu mai kyau sai a rataya ta don ta samu mai ta samu karbuwa kaga ita wannan masallaci aka kawo ta ba su yi ta a bakin titi ba sai ce me ka gani sai ce mm, in ishtafa satarahu abu musa ce to idan ka yi nisan kwana za ka ga wannan abu ya ce na ga mutane a masallaci sun yi halka halka sun kewaye sun kewaye sun kewaye da'ira da'ira da'ira su yana da tsakuwa da ya tara ya sa a gabansa yana yin tasbihi da wannan tsakuwar yana yin kabbara da wannan tsakuwar yana yin hamdala da wannan tsakuwar suna tare da wani mutum a cikinsu kamar liman a cikin da'irar yana cewa sabbihu mi'a ku yi subhanallahi sau ɗari sai su rinka yi da murya ɗaya suna ɗaukan tsakuwa suna ajiyewa suna ɗaukan tsakuwa suna ajiyewa ya ce kabbiru mi'a ku yi allahu akbar guda ɗari sai su rinka ɗauka suna ajiyewa suna ɗauka suna ajiyewa fai kabbiru na mi'a bil hasa yanzu nan ina so ku gani kun ga a cikin masallaci suke ko abu na biyu tasbihi suke ko kabbara suke ko kaga tasbih abu ne mai kyau kaga faɗin Allahu akbar abu ne mai kyau to amma meye laifin da'iran nan da aka yi ɗaya kenan tara tsakuwan nan da aka yi wani yana cewa ku yi shi ai liman ne ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza abu musan ash'ari ai sahabi ne yace ni gaskiya ban yarda da wannan nau'in ibadar ba dan ku annabi bai koya mana haka ba annabi ba haka ya karantar da mu ba a wata riwayar wanda ba ta imamu ne ba ibn mas'ud ya ce ai zama bai same ni ba barin koma gida ya koma gida ya je ya ɗauko rawani ya lullube bakinsa da hancinsa ya rufe fuskarsa haka ya dan fidda iya idan sa yanda ya canja kama bara a gane shi ne ba daga nan malamai suka ce ba laifi ba ne idan ana so a kama mai laifi a canja kama dan a kama shi ina eh, idan wani ya addabe ku ya gallabe ku ba laifi ba ne wani ya je ya likimo a wani wuri ya makale ya canja kama don a samu a damƙi ɓarawo ko a damƙi wani kwarto ko wani mai shiga gida ba laifi ba ne wani canja kama ba laifi ba ne ibn mas'ud ya canja kaman nan ne don ya kama waɗannan mutane ya gane abin da suke sai shiga masallaci ya tarar da su suna yi kuma wallahi ba su gane shi ba kawai saboda ya samu tarbiyya irin ta annabi bai iya haƙuri ba sai dai musu magana ya ce kai ya jama'a ma asra a kuma ya umarta muhammad ya ce me gaggawar halakar ku haka ya ku al'umma na muhammadu ha huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama niyyar lam tufsar ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duka duka yaushe bar duniya kwanukan da yake cin abinci ko kakkarewa ba su yi ba har yanzu ana amfani da kwanukan da annabi ya ci abinci suna nan saboda tsabar bai daɗe da barin duniya ba siyabuhu lam tubla suturar annabi da ya tafi ya bari har yanzu ba su diddige suka riɓe ba suna nan har yanzu ana amfani da su yace hatta ji'tum bi shay'in har sai da kuka kirkiro wani abu duka duka yace annabi ya bar duniya ma fa'alahu wala ashabuhu yace shi da sahabbansa ba su taba aikatawa ba da sunan addini kun zo yau kuna aikata wannan Ya ce to ana abdullahi bin mas'udi kar ku gana kai na ya bude yace ni ne abdullahi ibn mas'ud nan malamai suka ce ba laifi mutumin da yake da wani matsayi yake da wata daraja sai ya zo wuri ba a gane shi ba yana so ya bayani dan a karba abin da ya faɗa yace ni ne wane ba girman kai bane ba nuna isa bane yi bayani dan ka isar da saƙo ni ne wane ya ce ana sahibu rasulillah ni sahabin annabi ne ma'ana ya rayu da manzan Allah lasalama jiki da jiki ya tsalla tare da annabi ya yi musafa da annabi annabi ya riga shi ne kawai me yasa kuke wannan abu kaga a masallaci suke kaga halka suka yi ko yanzu duk rikicin da ake yi da masu kewaye kyalle a masallaci menene ba cewa suke a masallaci ke ba ba cewa suke kyalle kawai suke kewaye to me yasa za ku dauko farin kyalle kewaye daga ina ku kewaye kyalle kuna ta zikiri wa ya ku don Allah malamai ku gaya mabiya gaskiya a ina aka ce a wannan na salati yana da kyau zikiri yana da kyau ku baje mana kowa ya zauna kalli alƙibla yi wannan zikirin da salati shi kadai wa zai masa magana to amma an kewaye an faɗa da sauti guda ɗaya kuma an ce addini ne kuma an ce wanda bai yi ba baya son annabi to me bambancin wannan da wannan wanda ibn mas'ud ya gani ga kamar da imamu darimi na faɗi sunanci, shi sunan littafi yana na a rubuce a a gani da wani sunan darimi duk arwaito ai ilimi ne a je a bincika me bambancin wancan da wannan ka duba sahabbi yana inkarin bid'a cewa kada a yi suka ce ya abu abdurrahman ya ce suka ce ma nuridu illa khair ba wani abin da muke nufi sai alkhairi shi ma dan bid'a yanzu in yazo yana bid'a me yake cewa alheri nake nufi haka dai hujjar take sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce kan min muridin lil khairi la yablughu a wata riwayar la yanaluhu sau nawa ne mutum zai zo yana nufin yana nema alkhairi amma bai samu alkhairin ba yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana ina shaida muku manzon Allah ya zantar da mu za a yi wasu mutane anna rijalan yaqra'una alqur'ana la yujawiru taraqiyahum za a yi mutane a ƙarshen duniya za su suna rera al alqur'ani karatu ba magana amma wallahi bai wuce makogoran ba wa aimullah na rantse muku da Allah la'alla a aktsarukum minhum da yawan ku ku masu wannan abun wallahi kuna daga cikin waɗannan mutane da annabi ya gaya mana ga addinin suna yi ga ƙur'anin suna karanta amma iya makogwaro ne bai wuce zuciya ba ya ce rantsuwa nake da Allah in dai wannan ita ce aƙidar da to kuna da yawa daga cikin waɗannan mutane mai riwayar hadisin yake cewa wallahi na ga majoritin waɗannan mutane da suka yi zama suka wannan abin suka aikata wannan bida mafi rinjayensu su sun zo muna yaƙi da su suna layin jawa a yaƙin da aka yi na harawan sai ga su sun ɗauki makami suna yaƙar musulmi suna faɗa da su wannan maganar tana nan cin littafin albida wa asaruha fi mihnati almuslimin shafi na hudu abu ishaq al-huwaini al-asari a yayi magana akan wannan Allah masa rahama a wani darasi da yayi dar sauti darasi da na sauti yana karantar da wato darsa na musulunci kamar yadda aka saba ana ainihin karba a wajensa malami ne na sunna mai karantarwa abu na ƙarshe ya koyan uwana bida tana da haɗari shine abin da zan rufe ku nisanci bida duk abinda aka ce maka mai haɗari ne to ka bar shi kawai na gaya muku babu riba a rayuwa dan adam irin ya ba annabi da haka wanda ya bi manzan Allah wa in ta tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin in kun bi manzan Allah kun shirya ba abinda Allah ya dora manzan Allah illa ya muku wa'azi ya faɗakar da akwai kisa da yake so in kawo mana na kisa zilkuwaisira ake ce da shi zilkuwaisira wani mutum ne ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai ma ne karin manzan Allah ya gaya mai bakar magana ya ce da shi eh, aidil fa innaka lam adil ya ce ya Muhammadu kai adalci don kai ba adali ba ne ka duba tsaurin ido ka duba rashin mutunci yau ga annan Muhammadu kai tsaye an kare shi wani ya ce sai ka yi adalci don kai ba mai adalci ba ne a nan da ke kira ga shugabanni da malamai da shugabannin siyasa da shugabannin al'umma da sarakuna da waye mutum ya daina ta da hankalinsa ya damu ya dauki igiya ta dauri don wani ya zage shi to an zage wanda ya fi ka yau akwai wanda ya kai annabi daraja akwai wanda ya fi shi kima to sai wani ya zo ya bidiyo ya kira sunan ka ya zazzage ka sai kai hakuri? tun da ce kana son shugabanci kai shugaba ne to dole ko muka yi hakuri da matsalolin mabiya tunda kace kai malami ne tunda kace kai shugaban al'umma ne to kai hakuri dole ka samu marasa kunya su maka rashin kunya in kace daure daure za ka yi sai ka daure mutanen yana cikin jarrabawa da Allah zai yi shugaba ya kaddara maka mabiyanka wasu su zage ka wasu ci mutuncinka in wannan ya zage ka ci mutuncinka wani kuma ya faɗi alheri akan ka wani kuma ma bai san ka ba bai taba ganin ka ba in ce bai san ka bai taba haduwa da kai ba amma yana kaunar ka yana son ka yana sa hula irin naka yana saka riga irin taka har ma magana yake irin taka baya so ya ji an taba ka amma baka taba bashi ko kobo ba to wancan kuma baya son ka yana zagin ka shikenan ai an yi balansin wancan baka bashi ko kobo ba ya so ka ya kaunace ka wannan ma baka bashi ko kobo ba ya zage ka da aka shugaba sai ya zama mai hakuri shi sa ake so shugabanni su zama suna karanta tarihin musulunci su rinka karanta tsari na shugabanci na musulunci su rinka karanta haƙurin shugabanni rubuce-rubuce suna nan da yawa yadda aka yi magana akan haƙurin shugaba yaya shugaba ya kamata ya zama ainihin mai haƙuri kawai malam mutumin ne tinkari manzan Allah ya ce da shi kai adalci don kai ba adali ne manzan Allah ya kalle shi ya ce wai hak kai tanka wannan bawan Allah Ya ce wa man a ahqqu halin arzi an ya'dila idza lam a'dil ana a duk duniya wa ya fi cancanta ya adalci idan ni ban yi adalci ba wani mutum cikin sahabbai malam zan sai baci ya ce ala aktuluhu ya rasulallah ya manza Allah ba ni wuri ba ni dama in sare wuyansa ya zage ka ya ce kai ba adali ne in kashe shi kawai kaga wannan yake nuna ba a daukan doka a hannu sai an nemi izini kaga ai yanzu kare addini ne kare musulunci ne da sai kashe shi amma sai da ya nemi izini annabi ce in kashe shi ya annabi a sai da ya nemi izini in yi to haka ake son biyayya in yi ko kan ne manzo Allah ce da'ahu kyale shi yana da abokanai yana da yan uwa za su zo za su rayu a ƙarshen duniya idan ɗayan ku ya ga suna sallah wallahi sai ka rena sallaka in kaga sallar wannan mutumin idan ka ga azumin sa kaga naka sai ka nuna kai baka iya azumi ba ya fi ka iya azumi yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum suna karanta qur'ani baya tsallake makogaran su yamruquna min addini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya za su rinka fita daga addini kamar yanda kibiya take fita daga cikin dabbar da aka harba manzo Allah ce la adraktuhum da a ce Allah mun nisan kwana na hade da waɗannan mutane a ƙarshen duniya la aqtulannahum qatl adil da sai na kashe su kisan adawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato yi bayani akan wannan mutane amma shahid shine ka duba tsaurin ido yanda aka tinkari annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan mutumin yazo da wata sabuwar bid'a ai gani yake yi addini ne ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a shi dan bid'a an haramta masa bai zai sha daga takkin annabi ba manzo Allah yana da ruwan alkausara yana da tafki ya zo a cikin hadisi ingantacce yace wallahi akwai mutanen da za a zo kiyama zan rinka korar ko zan ga mala'iku suna korarsu su da tsumagu suna dukan suna hana su sha ruwa zan zo in ce ku kyale su ku kyale su mala'iku za su ya rasulullahi fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak ai waɗannan mutane baka san abin da suka kirkira a bayan ka ba yace me ya faru fa innahum ghayyaru wa baddalu mala'iku za ce ai sun canja addini bayan ka duk abin da ka zo da shi sun bi sun kawo nasu sabo annabi ce haka ne fasuqan fasuqan ba ni ba ku tafi ku tafi ku tafi ba za su sha wannan ruwa ba an kore su an nesanta su shi mai bid'a babu shi ba rabauta da wannan sannan kuma malamai suka ce sahibul bid'ati mardudu shahada mai bid'a shaidar sama idan ya bayar باتفاق ulama ba a karba saboda مخروم العداله adala saboda ba shi da adalci to me ya مي ابو mai bid'a me abin sha'awa a cikin bid'a babu addini babu duniya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin kwalliya shine abin alfahari da shi shine duba shine abin nunawa abin kwalliya da shi a'a don haka jama'a wannan lacce a takeice tana nuna mana muhimmancin mu riko da alkur'ani muhimmancin mu nisanci bid'a ina fatan Allah ya kashe mu a layi na ahlus sunna ubangiji ya Allah ka taimake mu ka ba mu rayuwa akan sunna shan mu sunna cin mu sunna mu'amalar mu sunna auren mu sunna kasuwancin mu sunna aikin mu sunna komi sunna komi sunna komi sunna اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Allahumma ja'alna min ahli sunna ya Allah ka sanya mu cikin ahlus sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.